Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Barka da wannan lokaci. To ina masu bukatar su yi farin ina kuke kuma sannan ba sa buƙatar shafa mai. Ga skin whitening ga vitamin C na kamuku. Ki haɗa wannan yar uwa ki ga ikon Allah za ki ganda fatan ki zai laushi yayi sheki sannan kuma yayi fari mai kyau ba na bleaching ba. Zai cire miki duk wani dark spot da waye. Ko da shafa mai ya lalata miki fata ki zo ki haɗa ina kuma wanda ba sa buƙatar su yi farin ko kuma fararen ne amma suna buƙatar gyaran fata wannan in kika ɗauka ya wadatar da ke vitamin c ɗinmu babban ne ba irin nasu ba ne baya cutarwa har kullum ina gaya muku ni mama sai da ba zan kawo muku abin da zai cutar da lafiyan ku ba sai dai ya ba ku lafiya da izinin Allah yauwa ki sha abin ki hankalin ki kwance baya cutarwa insha Allah Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Izgilanci kashi na 22. Ibrahim ya girgiza kai yana jin zuciyarsa na wani irin zafi, ya rasa wani irin uba Allah ya basu, san baya mutum da mutane. Inda ya dinga ɗagawa Ami murya ne ya saka Imran jin kamar ya fashe da kuka. Ta yaya madadi zai iya zama da wasu matan? Babu wacce za ta iya da halinsa idan ba Ami ba. Haka ta taso ta san wani abu shi tarairayen miji ba, lokaci yayi da ya kamata ta ji daɗi ta manta da duk wani bala'in daɗi amma har yanzu jiya iya ta shi samu kaɗan wani abu ami ta ce na tabbatar da cewa ka ciwon nas yana buɗe ledar ya ciro fresh milk da sakwara miyar agushi da ta sha ganda a ciki taimaka masa nas ya yi don ya tashi ya ci imran ya girgiza kai yana cewa nas ka fara ci idan na yi sallah zan ci kallonsa nas ya yi sosai ya ga damuwa a cikin idanunsa da kulawa yake tambayar sa me ke damunsa ya girgiza kai yana faɗin wannan wani irin aure ne nas shin hajiya za ta karbi ni a matsayin mijinta ga dadi ya zo ya ce sai na sake ta ta zan iya wannan nas ina son hajiya so ba na wasa ba shin nas ta zan iya rabuwa da ita bayan ban san dalilin da Allah ya sa aka fasa yi da dan uwana ya bani ita a lokacin da na fitar da rai da samun ta ba nas auren da aka daura yau din nan yana neman lalacewa ya sanya da dadi me zan yi bani mi rayuwa da hajiya a matsayin ma'aurata gaba ki ɗaya abincin da na sai dai zai ci ya ji ya kasa wai imran ɗin ce da ke gefensa ya hau ringin lineman ne cewar nasa da ya ɗauko wayar karɓar imran ya kara a kunnensa ba tare da ya iya cewa komai ba the biggest nature of the world ah wai nan ni za ka kasa akan bebin can ko da yake na san haɗin baki ne kai da wancan munafikin yaran arif to ina son ka sani kafin ai daren akai kwandin ni hajji ta fara bayyana wa surarta bai ƙarasa ba imran ya katse shi na ji ba komai finally dai hajjama ta ta ce a yanzu don haka zan dora daga inda don haka zan dora daga inda ka tsaya duk wani isgilanci da zaka yi ba zai sani na bar maka ita ba a hukunci layan ne da kawo imran tsawa ina jin da a kusa da shi yake babu abin da zai hana shi maransa cikin nuna san girman layin yake faɗin ni kike ga wannan maganar imran ni an wasan ka ne da za ka yi magana ga tsar kar ka manta yanzu idan na so sai ka nemi hajji ka rasa har tsawon rayuwar rayuwarka wallahi layin ya faɗa yana huci zuciyarsa na tafasa mamaki yake da imran ke mai masa da magana haka imran ko ya saki murmushin takeici kamar yana gaban layin din yake cewa kai ka kira ni fa ko ka manta ni idan baka so ni maka wannan maganar ka fita harkar matata shine kawai kin yadda Imran ke faɗin kalmar matata yana matuƙar bugun zuciyar layin mata cike da masifa yake faɗin na ji matarka dangin mayu dama taimaka mata zan yi na aure ta na rufa mata asiri tunda dama ni na fara saninta kai ka san na fi ƙarfin bakar mace saboda ba tsari na bane su ka je ka hajjana ina san bi alhaji ma babarin ka zai yi da ita ba saboda halin mu ɗaya da shi daman sunan shi aka samu Sarki mai Imran din yayi yana kallon sikirin din na 'yan sakanni kafin ya maida jikin kunnensa. Ya ce da Lion ma, What if I Hajji Ismail Lion? So please leave her alone kafin ka taka dokokin Ubangiji. Imran na gama faɗa ya kashe wayar ga baki ɗayanta don bai san tashin hankali a wannan lokacin da yake cikin halin damuwa. Zuciyarsa duka tana wajen Ammi, ya san duk inda take hankalinta yana asibitin. Tana tunanin a wani hali yake ciki. Kawai dai babu yadda za ta yi ne shi yasa. Kun ci tare da limshi ido, na sai kalle shi cike da kulawa yake faɗin. ka na sanya damuwa a ranka A gaba, lafiya gari gaba imran yanzu ce tana buƙatar ka ta yadda zaka janyo hankalinta jin kalaman nasa ya saka shi cije leɓe. yana jin zuciyarsa na wani irin zafi ya fi kowa son zuwa wajen hajja wurin ya ga halin da take ciki sai kuma ya zai yi duk da ya ji dan kwari-kwari a jikinsa sai ya kasa samu nutsuwa rashin ami a wajensa yana daga masa hankali dan ya san dadi ba wani faranta masa rai zai yi ba a hankali ya sauko daga kan gadon yana fito alwala ya daura ya hau kansa laya yana sallah A rufin kuwa tun da ya shiga ɗakin sai kasa fitowa wani irin mugun ciwon kai ne ya riƙe shi. Ina jin da zai baro gangan jikinsa saboda tsananin ciwo. Idanunsa a rufe. Dan idan ya buɗe su jiya yake kama ana tsatsaga masa kan. Ga wata irin mura da ta kama shi cikin kankanin lokaci. Idan ya tuna yi losing ɗin hajiya na har abada kuma shi ya jawo kansa duk da ya yi ne don ceto ɗan uwansa sai ya dinga jin wani iri a ransa. kenan duk wata gubar maya da ya sha wajen ganin ya samu damar mallakar ta. Duk sun tashi a banza. yanzu wani ya mallaki Haji ba tare da yayi zato ko tsammanin hakan ba Haji za ta yi masa uzuri idan ta ji dalilin da ya sa ya bawa Imran ita ya rabi ka dube ni ka dubi niyyata ka sa komai ya zo cikin farin ciki Arif ya faɗa tare da dafi goshinsa da ya gama ɗaurewa saboda ciwon kai Dayan ne da ake a cikin gidan jinta yake tamka a tsakar kansa Idan da cije leɓe yana karanto addu'o'i a cikin zuciyarsa rabin shi da abinci har ya manta hakan ya saka ya ji kirjinsa yana wani irin zafi ga gefen cikin shi da yake murɗawa kamar wanda ake sakawa cikin inji ana kiran sallar isha'i lokacin su ummi sun dawo ya yi sallah kenan sai ga ta yi masa nokin ta fito daga bedroom da kire ya bude mata yana rike da kai kallon shi ta sosai tana jin zuciyar ta wani iri ta ce da shi kanka ne yake ciwo arif da idanunsa suke a rufe ya dan ya haƙoransa saboda kan da yake masa wani irin nauyi ya ce eh ummi ummi ta sake masa da ido ta ce ka sha magani wannan karan da hannu mata alamar a'a kafin ya baya ya zauna kan kujera yana furta inna lillahi Mummy da ɗauke kai, so take ta nuna masa kuskuren da ya ta hanyar kin saka masa fuska. Sai da ta gaina da fuska ya tabbata yana jin jiki, sassautawa ta ta ce, "Bari na kawo maka abinci ka cika sha magani, sai ka kwanta kai bacci, insha Allah zai daina ciwo. Ta faɗa tare da juyuwa za ta fita, ta ji yana cewa, "Ummi, na koshi kawai maganin za a kawo min na sha." Ummi ta harare shi, sai dai bai san ma tana yi ba, sakamakon idansa da yake a rafi. Ficewa ta bata ce da shi komai ba, ba da ta dawo ɗauke da tare a hannunta. Samus dai ya kwanta akan kujera yana dafa da kai. Dan ƙaramin table ta janyo, ta ɗora tray ɗin mai ɗauke da damammiyar fara da nono a cikin jaw. Sai fried rice a cikin plate da lemon kwali sai bottle ta a gefe, ta ce da shi ta shiga ci. Mahmud Arif ya miƙa hannunsa yana neman inda zai ji ummi. Hannun da ya riko cikin sanyin biya still idanunsa suna rufe yake faɗin. Na ƙoshi ummi. Allah kai na kamar sai cire. Zariya nan da ta zo na a gefen shi tana cewa ya shirya hannunsa ta kama masa ka. Ya ɗauki a hankali ita kuma ta riƙe tana masa addu'a isa hannun sai na ƙara matsi na da gansa kansa yadda take yana yi ya saka ta tabbatar da cewa shi kaɗai ya san halin da yake ciki tana gama kama masa ta zuba masa fura da nonon a cikin glass cup ta dan masa da kai cup ɗin ta kai bakinsa tana cewa ka daure ka sha idan haka na son ya daina ciwon babu da arfin layi iya haka ya daure ya karɓi cup ɗin don ba zai iya bari ummi ta bashi ba saboda nauyi da kuma kunya kaɗan ya sha ya ce ya ƙoshi ummi ta matsa masa sai da ya shanye ta kwaf ɗin ya dan ci abincin kaɗan sannan ta ba shi magani ya sha habbi da ɗin shi ta raka shi ya kwanta sannan ta yi masa fatan samun sauki rufe side ɗin shi. da taimakon maganin da ya sha bacci ya ɗauke shi yan biki duk sun watse sauran mutanen adamawa duk da cewa wasu sun tafi falin ya shiga yara ne kawai ke ta wasa a nan gidan fafa ɗinta ta rugo da gudu tana masa oyoyo Lama ne rafa kanta tare da cewa ta je su ci gaba da wasansu. Kai tsaye upstairs ya hau yana wani shafa kanshi da sabo su ma ta fara fitowa. Ɗakin da da take ya murɗa ya ji shi a rufe ya sa hannu ya fara nokin a hankali tare da kiran sunanta amma shiru da ƙarfi ya sa ƙafarsa yana bugawa ba za ki zo ki buɗe min barauda lamuni faɗa cike da fushi papa mummy ba ta nan sun tafi gidan ummi hannun ta faɗa bayan ta zo wajen mene ya faɗa yana sakin wani guntun murmushi irin na shan mamakin nan an zo wajen tabbas da ta so marina shi me take nufi da komawa gidan ummi ko so ta juya masa baya ita ma kamar yadda kowa ma yi masa dambakin ciki ina ba zai yiwu ba wallahi ni mai tilla man ba zan dauki wannan rainin ba wallahi Rhoda is my wife babu shege ko Shege da za ta raba mu ya faɗa a zahiri bayan ya gama yiwa kansa tambayoyi da ɗan gudu-gudu yake sakowa daga kan stairs ɗin Rannan nasa a mugun bace yana sakowa ya dakawa yaran da ke falon tare da hannun suna wasa tsawa ya ce su ɓace masa da gani hakan ya saka da suka ruga suka nufi wajen iyayensu suna kuka saboda yadda suka tsorata mamaci da basu jima da shigowa ba daga wajen dubiyar hajja daga asibiti ta shigo falon fuskar ta a ɗore yadda da yaran suka shigo masa a firgice suna ihu sautin masifar da yake yi ta sa ta fahimta shine da wannan aika-aika don haka cikin ɓacin rai ta ce me matsalaka da yaran su kuma aliyu kina hukan naka akan su zaka nuna shigo ai kenan sai ka ci gaba har yaran su masu koma suna yi maka kallon mara hankali sha sha sha kawai lamar ne sake haɗe rai yana cewa ai dama na san duk ake haɗa baki ana mun wannan bakin ciki akan miro da za ta koma wancan gidan ba tare da izini na ba kun hana da masoyiya ta hajjia Sani ita kuma kuna so ku saka reni ya shiga tsakanina da ita to wallahi ba ta isa ba dole ka dawo gidan nan tunda ita din ma daji kuɗa su da bukata aure ta motsa mama da ce ta kawo min da ita yanzu da tafi gidan ummi wa take so ya kula da ni a wannan halin da kuka jefa ni eh dole ta kula da ni ko na samu nutsoyin tunanin yadda hajji za ta dawo wuri na dan ba zan iya barin wancan karan yaran da ita ba kawai ku tura ku bayi shawara kamar yadda fiki alaji ya ce saka min madada idan ba ka ba da matsala ya ƙarasa zancen yana hankali ta tabil ɗin da ke gabansa sannan ya bar falon cikin ƙunar rai baki sake mama ta raka shi da kuma idanuwa har ya gama bacewa ganinta a zuciya ta soke tana jin damuwa cikin ranta a kan halin aliyu ya Allah kai ne mai shiryawa ka shirya min aliyu ya dawo cikin hankalinsa wannan ji da yake da zubo da kansa kima da mutunci ya yi yawa Allah ka shirye shi ka dawo da shi hanya mafi dacewa sai da ta gyara santa table ɗin sannan ta koma cikin ɗaki ranta a jagule ta rasa ta ya yi Aliyu ya faɗa soyayya yarinya can ba don so da ƙi da kawarin Allah ba ne ta ya yake masa soyayya yarinyar nan haji a zuciyarsa, uwa ma huta da wannan shashancin nasa. Da ƙarfi turo kofar ɗakin nasa, kai tsaye wuce bedroom. Tsaye a gaban madubin da ke kafa a ɗakin yana kallon kansa, kamar wanda ya zauce ya fara sambatu a gaban madubin yana nuna ƙirjin shi da hannu yake cewa. Wai kamar ni za a daina wayo? Wannan yaron munafiki ne na kwarai amma wallahi zan yi maganin sa. Allah ya sa ni je na ɗauko matata gobe, ya ce zai tanka min, ya ga uwar watsi. Kai, Allah sai na yi masa rashin mutunci sosai, dan bakin ciki kawai. ya faɗa yana yin matsi da kwalaban da ke kan duba. Haka ya ƙarci surutansa kafin ya faɗa kan gadansa ina janyo bedside ruwa da niyyar ɗaukar sigaransa cike da takaici ya rufe. Damn it! Ya faɗa yana wurgi da ƙaramin tire ɗin da yake ɗora ya sigaran da ya shanye a kai. Ganin babu kuɗi a ciki ko da kuwa ‘yar guntuwa. Wai sai ya ciro ya kira Lizard Head. Bugu ɗaya ɗauka cike da biyayya yake cewa sai uga ya yake ciki. Kwali uku ne ke bukata ina jiran ka yanzu yanzu na ka ɓata min lokaci. An gama uga mai ci lion. Yanzu nan ma kuwa. bai karasa ba lama kashe wayar yana jifa da ita saman gado tare da shafa su makansa da ta fara taruwa yana jin wata irin masifaffiyar kauna hajji na ƙara barke masa zuciya tsaki ya ja ya ja waya sai ya shiga kiran rauda amma tana ganin kiran ta yi banza da shi daga ƙarshe mara ya sa ya kira aka sanar masa waya a kashe take iye raurau ni ya kashe waya za mu haɗu ne wallahi za mu haɗu na ga alamar kin manta kowa ya layin man ya faɗa yana kashe wayar ya ajiye sannan ya miƙe ya faɗa toilet an me kuwa da fushi suka sa hotel ɗin da Big Alhaji ya kama musu, fuskar ta kuka dan babu walwala a ciki. Sallah ta fara yi sannan ta shiga ta watsu ruwa ba tare ta kalli inda Big alaji yake ba. Wanda yake ta fama waya tun shigowar su. Shi ma dan kallo ɗaya mata bayan ya gama ya dauke kansa ya shige toilet ya watsu ruwa. Ni ba sakar mahaifi bane da zan zauna a ce sai inda dana yake so zan yi masa ba. Akan me ina zaune zan bari a wancan gantalalliyar yarinya da ta gama bar da mutuncinta tun akan hanya. Ba zan laminta ba. Tun mai fushi ya yi kada ya daina. da ji ɗana imran ya zauna da waccan yarinyar na mace na bata da kowa tunda abin munafurci ne dan sai dan ta ammi ta yi cin kalaman da bi alaji yake faɗa da bakinsa sai kace shi bai haifa ba tana jin zafin kalmar da yake faɗa akan hajiya ko da kuwa abin da ake faɗa akan ta gaskiya ne tana gani lokaci yayi da za ta ajiye tsoron da take yi masa a gefe ta fara fuskantar mijin nata da gaskiya kwaya ɗaya dan ba za ta yadda akan wannan yar karamar matsalar ba ta rasa ɗanta Wari hakuri ya janye ƙudurinsa na saki ya bar imran ya zauna lafiya da zaɓin ransa tunda Allah ya bashi ko kuma ita ta kura da zama da shi da je ta zauna da yaranta cikin dauriya dan ba saba ta ba da faɗa abin da yake cikin ta ba akan shi tace enough is enough a hankali ta bude idanuwa da ta soke su akan big alaji tana tattaro dukkanin nutsuwarta da kalaman ta waje daya kafin ta ci gaba kuskure ne yin jayayya da ikon Allah alaji yarinyar nan mun yi iyaye mu wajen ganin cewa mun raba yaran nan da ita dan kada ya aure ta amma Allah ya nuna ikonsa da a akai ina ganin kamata ya a ce mun haƙura min yale su da ita mu yi musu fatan alheri tare da zuba ido muga ikon da Allah zai yi akan wannan hadin. Ba mu san me Allah yake nufi ba da ya kadarta cewa ita ce matarsa, duk da cewa kai baka so. Cikin tsananin fushi bi alaji ke cewa, idan na ƙi haƙura fa. Wait, wai ma yaushe kika samu ƙwarin gwiwa yin jayayya da hukunci na? Yaushe rashin ganin girma na ya kai ki iya tsayawa a gaba na ki faɗa min irin waɗannan maganganun? To Allah ya rubuto ya aure ta, kuma a dole zai saki da cikin rubutuwar Allah. an yi ta sake daurewa ta kuma nuna shakkarsa da take yi da ce, Hakan ba mai yiwuwa bane gaskiya, saboda idan har yana son matarsa, ka faɗa mini kai wa taɓa tsayawa ya ce sai ka saki matarka a dolan dole ko kuma waye yake hana ka aure duk wacce kake so dan haka ka min yaro yi rayuwa cikin salama kamar da kowa yake yi a wani irin fusace big alaji yake cewa ammi ni ke faɗawa haka ta ɗauke kai tana cewa ni ba abin da na faɗa maka sai gaskiya yaron nan yana son yarinyar nan kuma hakan ya kwantar da shi kana ganin rayuwarsa tana cikin danja shi har yanzu bai ma san abin da ake ciki ba bare ka ce wani abin haba yana son rasa rayuwarsa akan ta amma ka sai ya sake ta Allah ya dubi zuciyarsa ya tausaya masa ya bashi ita to akan me zaka raba su na gaji gaskiya alaji ba zan yarda ba saboda wani ra'ayi naka na rasa yaro na ba tunda rayuwarsa ce ba tamu ba kuma shi je yana iyawa don haka na gaji na gaji da kallon yaro na a cikin damuwa ta karasa tana saka kuka tare da miƙewa ta ban masa ɗakin ta koma falo jiki a mace bi alaji bi ta da kallo cike da mamaki yaushe ta koma haka bai sani ba lalle da sake a cikin gidansa tunda ya fara faɗa iyalinsa na faɗa kamar wasu sa'anninsa kasafin da ya bari ya nuna mata ɓacin ransa haka ita ma bata dawo ɗakin ba bari ta bashi haƙuri kamar yadda ta saba idan sun samu saɓani a taƙaice dai rana haka sau kwana kowanne su cike da ɓacin rai da tunani kala kala a zuciyarsu washe gari tun da sassafe layan man shirya cikin wando da riga ƙananu ya ɗauki mota ya bar gidan kai tsaye isa gidan ummi yana ta saka abin da zai idan za a nuna masa iya ne yana zuwa kuwa tun a bakin gate ya fakin motarsa ya shiga ciki yana wani hura hanci tun a kwamfan suka juya hargaginsa wanda tun a kofar gida yake kwalawar da kira lokacin suna zaune suna breakfast ta kamar bata ji shi ba ya ba tsoron Allah ya shigo har cikin falon ummi ya tsaya daga bakin kofa yana sake baje hanci yake cewa ke da so mu tafi wajen ki na zo nan ma banza ta yi masa ta cigaba da taking breakfast ɗinta da ke fa nake ke fa yana sake gyara tsayuwa bana na gama koyon sallama tukunna Rauda ta faɗa ba tare ta kalle shi ba sai a lokacin tana wai ashe bai yi sallama ba shi matsalar 'yan ƙaƙalan nan kenan komai sai sun nuna sun fika sanin Allah to assalam ba so mu tafi da wani dalili ni hayin ziyarinya ya ce ka bari na gama mallaka hankali na na san yadda zan gida manya sannan sai na bi ka mu ci gaba da zama tare Rauda da faɗa still tana cigaba da cin abincinta ki wani ke faɗawa haka wallahi zan fa sai kuma ya shiru ya kalli ummi da ta gama breakfast ɗinta ta miƙe za ta bar wajen ya ce yauwa barka da safiya ummi please ki ciwo yake ta taso mu tafi gida tsabar ne haka na dawo jiya na tara ta baro gidan ba da izini na ba ki ba hankali rau ko wuta ta ciki akan haka Allah ya sauke maka Aliyu ummi ta faɗa ta ban masa fala bara shigowa yi ciki ya taka har zuwa gaban dainin din ya ruku hannunta ya shiga janta da ƙarfi wai me hakan ne Haidar ana zaman aure dole ne Laura ta yi magana tana zazzaro ido gan yana shirin fitar da ita baki san duk duniya yanzu na fi bukatar ki sama da kowa ba ke kaɗai ce zaki iya kwantar min da hankali na har na samu nutsuwar yin tunanin yadda zan dawo da hajji hannuna ko ba ki so ki samu ladan yin hakan rau Kwaci hannunta ta yi cikin ɓacin tana shafa wajen da ya riƙe hannun nata saboda zafin da yake mata dan ba karamin ba hannun nata ba ta ce to ba zan yi hakan ba haidar dan Allah ka cokan yau ka je ka auro hajja ta zauna da kai bani da kes ni na gaji ba zan iya da wannan cin mutuncin da cin kashin da kake tunanin yi min ba layman ne shafa haɓarsa tare da yin wani mugun murmushi ya ce wa ya faɗa mai kin isa kice haka rau ki mata ta ce kuma ina son ki ina son hajja ki zo mu koma gidan mu ina buƙatar ki a kusa da ni jiya da kyar ne bacci bibi nan ma haka tace na ɗauko mamanta mu zauna tare har ki haifa mata ɗan gani irin gidansa ƙawarta Common ni ne falayin man ɗinki mai beautiful Laroda. Ya sa hannu ya jawo ta cikinsa, tare da matsi kafaɗarta sosai a hannunsa. Kici ne ta kanta ta shiga yi, amma ta kasa. Sai ma sake matsi kafaɗarta da yi sosai ya saka ta a jikinsa yana ci gaba da tafiya. ‘Yar ƙara ta saka wanda hakan ya sa Arif da kire ta so ya fito. Daidai lokacin Lani ya fito riƙe da rauda da ke faman kwalla ihu don ba ƙaramin riƙo ya mata ba. Dan bakin ciki. Haka ina ƙoƙarin sace zuciya ya baka yarinya can shine ka zo karguza min duk wani plan ɗina ko? kai da wancan garin ku haɗu kuka ci amana ta ba wallahi zan yi maganin ku ne all ya faɗa yana sake matse da a cikin jikinsa <tsk> ni ba wannan bane damuwa ta yanzu Aliyu me suka wai kai baka gajiya da fitina ne eh ka sake da mana mai magana mantuman. lama ne ce idan na ifa arifin layi dan limshi ido saboda har lokacin kansa yana dan sarawa kare sake ta mana tunda ita din ba irka bace arifin layi faɗa cike da dauriya naji ba 'yata bace amma kuma ai kaya ta ce ita kuma mata ta ce ka zo kana in zaka iya ya kare zancen tare da dukawa ya wuce rauda da ke famun tirje masa cike da takeici tana kuka kansa arifin layi cikin bacin rai zai dan koshi ummi ta sauran dakatar da shi ya shi arif magana yake sanja kuma ba zai samu ba ai matarsa ce ya tafi da ita tunda ta ga masa aurenta da yake wuyansa Rodin na na gani ya saka ta a cikin mota yana faɗin. Wai me hakan ne? Ke ba yarinya bace ba. Kawai ki gode wa Allah da har yanzu ina son ki yasan. Rodin ta masa wani irin kallon tsana tana zubar da hawaye. Idris kai kawai a rufe wani irin takaici na sake rufe shi yana wajen. Yayin da Lawan ne ta da mota sai ya fice daga gida. Bayan ya danna mata duk lok gani da Rodi ke kokarin balle murfin za ta fita. Dole ta hakura ta kife kanta a saman ta. Tana ci gaba da rasga kuka har suka iso gidan kaka. Gaba ɗaya ce ta kasa hakura da sabon al'amarin da ya shigo cikin rayuwarta. Kullum cikin kuka take. Umma da Abba sun yi rarrashi har sun gaji. Mubarak ma da Jazul haka. Daga ƙarshe sai suka cewa wa Abba dan Allah a raba auren tunda ba ta su Wannan bala'i da masifas sun isa haka. inda ta mallaki hankalinta a ce kullum cikin kuka take saboda ahalin gidan dan gida da kaddara ta hada su da haka sun barak suka ce abin ya isa haka tunda ba gajiya suka yi da ita ba ya suke da kawai ta zauna hatta Allah ta kawo mata wani mijin da baya cikin ahalin gidan dan kwangila inda da garansu ya baci suna magana da mahaifin nasu ya saka ta rage kukan nata kallon ta abba yi tare da cewa shikenan hajja kukan ya isa haka nan zan ji da kaina na roƙi mijin nake ke baki gaddaki kamar yadda in uwanki suke bukata inda hakan zai saka ki cikin farin ciki daidai lokacin arifin ya samu sassaucin yanayin da yake ciki saboda addu'o'in da ya ta yi neman sassauci ya shigo gidan duba ta don asalin mota daga asibiti kenan suna zaune a tsakar gida saboda masu zuwa duba ta Gamshin turarensa ne ya tabbatar mata da cewa Arabullah ne ya shigo. Rintsa idanuwa da ta yi a hankali hawa yana sauko mata kafin ta buɗe su ta ɗora a kan shi. Tana yi masa wani irin kallo da ke cike da tarin tambayoyi da kuma tuhuma. Kasa jurewa ya ɗauke kansa daga kallon da yake yi mata. Zuciyarsa na faɗa masa ya aikata haramun. da yanzu ita din ba muharrama sa bace tunda mata aure ce darasin da kansa ya shiga gaishe da umma da abba tare da tambayar siya mai jikin cikin sakin fuska abba ya amsa masa da cewa da sauki umma ko fuska a ta amsa masa ciki ciki tare da miƙewa ta ba wajen haka masu mubarak duka miƙewa suka yi ba tare da ko gaisawa sun yi da shi ba gaba ɗaya sai ya ji duk ba daɗi saboda bai saba hakan da su ba so dubu idan za su haɗu a cikin girmamawa da mutunta juna za su sakar masa fuska a gaisa har da umma sai ga shi garin yin abin da yake ganin shine mai kyau ya jefa masu tsanarsa a zuciyarsu wuyi kwallon da suka zubo mata masu zafi a fuska ta yi da bayan hannunta tana kawar da kanta gefe yana buɗe baki zai mata magana ta ce kawai ka tafi arif ba na son jin komai daga bakinka ba na son jin muryarka gaba ɗaya a halin yanzu na baka duka yadda da soyayya ta amma ka nuna min cewa rayuwar ɗan uwanka ta fi muhimmanci akan tawa rayuwar me ne maka haka kai min dukkan so da mafi munin hukunci a rayuwata na raba ni da kai idanunsa nosa ciki da kwallaye yana jin zuciyarsa na rawa ce, hajja ba haka bane da ni da ke duka musulmai ne imran yana cikin wani irin hali na tsananin bukata ki ta juyo ta kalle shi da mamakin kalmar da ya furta ita ma hawayen ke yi ta ce shikenan na fahimta arif imran shi yake bukata ta kai kuma baka bukata ta ko na gode na gode sosai da wannan hukuncin da kai amma ka sani ba zan zauna da shi ba saboda ba shi na ce ina so ba ta fashe da wani irin kuka da arif ji shi har tsakiyar ransa Nil da wani a gabanta hawa yana sauka akan fuskar sai ce, kada ki hukunta ni da kukan ki kanwata kada ki sake raunata zuciyata saboda na zaɓi nagartacce na yi miki tukuici da shi wanda ina da tabbacin ba za ki taɓa cutuwa ba a wajen Imran dan mutumin kirki ne yana da duk wasu dabi'u da nake da su kuma fiye da nawa zai baki kulawa fiye da yadda zan baki za kuma ki farin ciki da aurensa na tabbatar da haka sai da kukan da ta yi wato ma kanwarsa har ya gama cire ta a matsayin da ya bata a da ya sauya mata da wani matsayin na kanwarsa shikenan ita ma za ta nuna masa daidai yadda ya nuna mata tafin hannayen da ta saka ta goge hawayen da ke kwance akan fuskarta tana dan jan majina ba tare ta kalle shi ba ta ce shikenan ya arif na gode sosai da ka. ina yi wa mijina fatan samun lafiya da kuma ni kaina domin mu kasance cikin inuwa ɗaya kamar yadda kai mana hasashe wani duhu arif ya ji duniyar ta yi masa kalama haji suka rikicin cikin zuciyarsa tare da gigi ta kwakwalwarsa nan da ke ji jikinsa ya yi masa wani irin nauyi kafafunsa suka so mu gaza ɗaukarsa daga dushen da yake a gabanta wallahi ba gaskiya hanji ke faɗa ba ya san yadda take san shi kawai ta yi ne don ta rama abin da ya mata sunan Allah ya rika ambato a bakinsa har ya samu wani irin ƙwarin gwiwa ya shige sa ya saki murmushin da kana ganin sa ka san iyakacinsa akan fuskar sa yace na gode sosai da kika fahimci hakan kan kanwata Allah ya albarkaci rayuwar auren ku ya ba ku a ɗaya ba ba zan taɓa manta wannan halancin da alfarmar da kika yi min ba ta amincewa zaki ceto rayuwar dan uwana Allah ya baki lafiya mai ɗorewa da farin ciki mara yankewa ya kare cin tare da miƙewa sannan ya haɗe hannayensa waje ɗaya ya sake cewa ina fatan zaki yafe min duk wani bacin ran da na saka ki a ciki duk haka bai sake cewa komai ba ya bar gidan ba tare da ya wasu abba sallama ba zuciyarsa na yi masa zafi amma zahiri alhamdulillah yake faɗa har ya shiga motarsa ya tare ya bar gidan Hajji kam sake fashewa da kuka ta yi ta san sallama ce Arif ya mata da ke nuna yanke alakanta da shi ta har abada sosai jikin umar ke daki tana sauraron su ya sanyi haka ma abba suka sake taruwa akan da suna bata ta haƙuri a maganar Arif kaɗai sun sake tabbatar da irin ƙauna da soyayya da yake yi mata kawai ya sadaukar da soyayyarsa ga dan uwansa ne kawai don ya ceto rayuwarsa don har yanzu zuciyarsa ba ta daina son hajja ba a ɓangaren sama haka ne ya sa a ransa cewa ya yi wa hajja sallama ne daga masoyiyarsa a sa da yake kallonta zuwa ‘yar uwa kuma ƙanwarsa ya ɗauka wa kansa alƙawarin daga yau babu wani kallo da zai sake yi mata a cikin rayuwarsa sama da na kanwa a gare sa zai ci gaba da bata kariya ta kowace fuska a matsayin guardian angel a gare ta ba masoyi ba alhamdulillah ta yan sakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kama kashi na 23 ku ce kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yaba haka zalika ku ci time sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida